daga nan birnin washington da ke gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya kama ma a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niya da ke birnin Kwanni. masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si sannan muna nan ko yaushe a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa ɗarikar ekwa a najeriya ta nuna damuwa ta kan yadda ake samun ƙarin marayu da mata da suka rasa mazajensu sanadiyar hare-haren da ake samu a wasu jihohin ƙasar yayin da ta buɗe wani sabon gidan talabijin yesu ya ce mu kaunaci allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan talabijin ɗin ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane. Za ku ji ƙarin bayani muna kuma tafa da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana. Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim yawa, wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Hukumar bada agajin gaggawa na kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka mutu sakamakon amautan da wani tsaun ya yi a jiya Lahadi kusa da birnin Guatemala. Sarin da tsaunin ya tarwatse ya watsa wuta wanda nan da nan ƙauyukan da ke kusa da birnin suka turnike da hayaƙi mai duhun gaske. ma'aikatan ceton suka ce yanzu haka ba a san sauran adadin mutanen da suka bace ba yayin da kusan wasu mutane dubu uku an fidda su daga muhallansu zuwa cikin al'ummar da suke makwabtaka da su mutane da yawan su kai 600 ne aka samar wa matsugunni a yankin escutilla da kuma gunduman sacantepesus shugaban hukumar ba da daukin gaggawan na kasar sagio cabanas ya faɗa a gidan rediyo cewa an samu wasu mutane sun kone kana wasu kuma gawarsu aka samu amma har yanzu suna nan suna ci gaba da gudanar da aikin ceto cabanas ya ce mutane hudu sun mutu a ƙauyen el radio salin da wannan tsaunin ya tarwatse kuma wasu gidaje su kama da wuta ya shaidawa kamfanin dillancin labaran associated press cewa wasu yara sun kone kurmus salin da suke kan wata gada suna kallon yadda wutan ke ci abinda ya rutsa da su daga bisani gwamnatocin kasashen duniya sun himmatu wajen karfa yaƙi da cizon maciji wanda ya zama wata annobar da ke kashe mutane kalla kusan dubu ɗaya kowace shekara wani ƙudurin hukumar lafiya ta duniya wato who shine yunkura wajen inganta wannan yaƙi da cizon maciji da kuma kare shi tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa yanzu haka dai kasashen duniya 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya hukumar ta lafiya ta kiyasta macizai masu dafi sun ciji mutane da ya kai miliyan 1.800 zuwa miliyan 2.700 a shekara guda kuma kusan 130 sun mutu hukumar ta ce sakamakon mutuwan kowane mutum da maciji ya sara ko ya ciza hawa kuma cikin biyar daga cikinsu sautari hudu daga cikinsu za su kasance a nakashe misali ko dai su magance ko kuma yankewar wani gaban jikinsu ko kuma shanyewarsa ko kuma zama cikin wani halin rashin sukuni da ke nasaba da gajiya tsarin maciji dai abu ne da ya yi yawa a cikin kasashen da ke kasashen yammacin yamma da sahara da kudancin asiya da kudu maso gabashin asiya in ji hukumar lafiya ta duniya ministan harkokin wajen kasar iran javar zarif ya bayyana janyewar da amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nukiliyan da aka cimowa da kasarsa a matsayin abin da ya saba wa tsarin da aka cimowa kuma ya bukaci sauran kasashen da aka yi wannan yarjejeniyar da su cewa kar su bi sahun amurka karfar yaɗa labarai na gwamnatin kasar iran ce ta faɗa jiya lahadi cewa zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran kasashen wasiƙa cewa su maye gurbin amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da kasarsa ta yi hasara sakamakon janye wadda amurkan ta yi musamman idan ana son a ceci wannan yarjejeniyar zarbi ya bayyana yarjejeniyar dubu sha biyar na makamin nukiliya a matsayin abin da yake daidai kuma kan hanya yana mai cewa yana mai cike da daukar hankali tare da daidaito a batun da ya shafi kasashe janyewar da amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda ya saba wa doka da tsarin musamman ma ta amfani da hanyar takurawa gwamnati gwamnatin da amurka ke yi domin neman sauran kasashe su bi sahunta ya sa hakan ya saba bin doka da oda ta da kalubalantar manufofin majalisar ɗinkin duniya da kuma hukumomin duniya na ƙasa da ƙasa in ji zarif a cikin wasikar da aike da ita ga sauran kasashen da ke cikin wannan yarjejeniyar shugaba trump dai ya bayyana janyewar amurka ne a cikin wannan yarjejeniyar a cikin watan jiya yana mai bayyana yarjejeniyar a matsayin abin da aka tsara shi domin eh, wato ƙasar iran kaɗai za ta amfana da wannan tsarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc china ta gargaɗi amurka cewa ta kwana da sanin cewa fa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma tsakanin su to ba fa wani sake muddin ma shugaba trump ya ci gaba da aiwatar da sa ta ƙara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargadin na zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na amurka wilbur ross shi da mukaddashin prime minister china liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya lahadi a beijing da zuma samun daidaito kan harkar kasuwanci tsakanin kasashen biyu a wannan tattaunawar dai beijing ta yi ta bayyana ƙudurinta na ƙara sayan kayayyakin amurka domin rage raran kasuwancin da ke tsakaninta da amurka yanzu haka dai raran kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan 375 a cikin shekarar ta gabata sai dai har aka kammala wannan tattaunawar ba a fitar da sanarwar bayan taro na bai ɗaya ba a kuma ba wata daga cikinsu da ta ba da cikakken bayanin yadda wannan zantawar ta kasance ladan ibrahim a yawa ke ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To bayan da aka rantsar da sabbin shugabannin ɗarikar ekwa a Najeriya a jihar Filato, sabon jagoran wannan tafiya ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yadda hare-hare a sassan ƙasar ke ƙara adadin marayu da mata da suka rasa mazajensu. Shugaban ekwan Reverend Stephen Panye Baba ya bayyana cewa sabon gidan talabijin ɗin da ɗarikar ta ekwa ta ƙaddamar zai mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da matasa. Daga Jos rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana. Reverend Fanya Baba ya bayyana cewa ɗarikar ekuwa za ta ci gaba da bisharar haɗin kan al'umma musamman a sabon gidan talabijin da ta buɗe. Mun gane cewa a duniya yau ana iri-irin wa'azi to akwai wa'azin da ake yi da na cikakke haka ba. mu shine irin wa'azin da mun samu na ainihi na cikakke na gaskiya za mu yi shi domin tabanzu a duniya duka. Menene jama'a za su gani a wannan talabijin? Za su gan abubuwa iri-iri na ɗaya za su ji bishara na almasu yesu su san yadda za su samu ceto na biyu kuma za akwai iri-irin programs da an yi su domin taimakon rayuwa a wannan duniya din musamman eh, na su matasa yadda za akwai programs da an su musamman domin matasa su gani yanda sauran matasa suna amfani da iliminsu da hannayensu da komi don su yi abubuwan da zai taimake su na zama a wannan duniya akwai shirye-shirye waɗanda za su haɗa kan jama'a musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na tashin hankali da kashe-kashe akwai programs da yawa da za a yi wanda krista za su yi amfani da siyasa domin su kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai a gan an ci gaba. Shi ko tsohon shugaban ɗarikar ta ekwa wanda ya mika ragamar jagorancin cocin wa sabon shugaban Reverend Jeremiah Gado ya yaba wa mabiya addinin krista ne musamman 'ya'yan ekwa saboda goyon baya da suka bashi inda ya ƙara da jaddada batun ƙauna. Wannan gidan rediyo da talabijin za ta yi jawabi cikin kauna babban abu cikin dokoki duka wanne ne mafi karfi mafi duka yesu ya ce mu kaunaci allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan talabijin ne ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane idan mun kaunaci yan uwanmu kamar yadda mun kaunaci kanmu to ina fada za ta taso so wannan um, talabijin din jawabin na salama na zumunci mu zo mu tuba a gaban Allah. Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti wanda ya wakilci gwamnan jihar Plateau Simon Lalon a wurin rantsarwar ya bayyana goyon bayan gwamnati ga shirye-shirye masu kyau da kungiyoyin addinai ke samarwa. Inda mun dade muna an samun rashin lafiya saboda maganganu da ya shafe addini. don an samu gidajen addini da su sun san cewa manahancin labarai da zai kawo zaman lafiya to kaga wannan zai rage jita-jita domin an yi karya sun yi magana sun ce ba haka mutane da su fi yadda da su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Madalla gaida Zainab Babaji da kuma wannan waka da ke bisa na'ura za mu ci gaba da shakatawa. Zama lafiya shine ci gaban Najeriya. Allah albarkacin watan ramadana da muke ciki ga wannan sako bismillahi rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim jama'a assalamu alaikum ni ne sunusi ahmad kutama ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi wa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum lan'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rajsa min al-awsani wajtanibu qawla zur zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub Allah na umarni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah yana daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum to saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta wata Ramadan ya kiyaye daga saɓawa Allah a cikinsa ya shagaltu da bautawa Allah a cikinsa kamar karatu alkur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi to yanzu karfe ukun dare ne da minti sha uku a nan washington dc ga shirin da rashin ta yi kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau Salo Garba ke murna gabatar muku da shirin da rashin ta yi. Jama'a Assalamu alaikum barka da azumi. Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya. To har yanzu muna tare da bakon mallam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki da ke Abuja. Idan ba manta ba, makon jiya mun soma tattaunawa ne akan shirin nan na musayar kuɗi tsakanin Najeriya da China domin kasuwanci tsakaninsu. Yau za mu ci gaba da firar ga da ta kasance. Ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau. cewa idan za ka bar najeriya ba wai za ka kwashi eh, kudin china ba ne sababbin banki eh, ko babban banki ma ba za ta baka ba sai ta akwai dokokin zirga-zirgar kuɗi yawa a faya cewa masu sauraron mu don kowa ya gane kada mutum ya ce a ah, zai tashi zai ji babban banki zai sai kudin china zai tafiya kamar wanda eh, letter of credit ne za a baka wato wata takarda ce wata za a baka da eh. garantiyin kuɗin da kake da shi a Najeriya wanda za a yi kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa eh. sannan kuma da ƙa'idoji mm-hmm. ƙa'idan shi ne in za ka nemi kuɗin China a Najeriya in fa ba shi a babban bankin ƙasa in fito wajen yan kasuwa to fa ba za ka same shi a farashin da kake bukata ba domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar. Eh, Amma wannan kasuwanci wanda yake kasashe biyu sun amince kuma hukumomin kuɗi guda biyu sun amince kuma 'yan kasuwan sun amince to babu ma'ana na zirga-zirga da kuɗi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka. Madalla. Mhm. Ma'ana duk kasuwancin da za ta yi gwamnatin ka ta sa abin da za ka siya. Ta mhm. kuma sa abin da za ka siyo. Saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su. a cikin tattalin arzikin ƙasa saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ka'idoji na kasuwanci mhm. wanda aka amince tsakanin kasa da kasa da kuma hukumomi na duniya wannan kasuwanci a turanci ana ce mishi bilateral eh, bilateral agreement abin da ya shafi kasa kwaya biyu wato idan kuma zan samu fahimta nan harkokin kasuwanci a bangaren najeriya 'yan najeriya da za su je china kada harkokin kasuwancinsu ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi su eh, eh, kuma 'yan china in za suna kasuwanci a najeriya suna son su kashe kuɗi a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi haka yake amma a dala a dala eh ai an yi amfani da dala ne a auna kowa ya san amma eh, kwa amfani da amfani da takardar kuɗin kasar shi ne amma eh, kwatankwaci aka yi eh, yau amma kwatankwacin kuɗin ne aka ce to idan kasuwanci ya zo ya fi haka kuma fa ya ai a matakin farko kenan ai ma'auni ne a tattalin arziki abin da ake akwai abin da akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one eh. akwai kuma a dogon zango wannan abin da aka yi ba kuma dole ba ne sai an yi kasuwanci da ya kai dala biliyan biyu din da miliyan ɗari biyar din ba dole ba ne dole sai an yi kasuwanci a'a an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin ƙasa da ƙasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗanda hukumai za su amince daidai da yadda suka fahimci kasuwanci tsakaninsu. Akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin? eh a cikin gajeriyar suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yadda abin zai yi a gajeren zango daga yanzu zuwa shekara uku za a amfani da wannan za a amfani za a amfani da wannan eh to amma malam shau idan kana batun cewa an za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku abin da ya ɗaure min kai nan shine idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce najeriya ta yi cinikayya da china na zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan goma eh. ana batun dala biliyan biyu da rabi nan zuwa shekaru uku ana son kaɗan bani cikakken bayani a nan eh to ai wannan kasan san da ya shafi kasuwancin ƙasa da kasa akwai ma'aunai da dama wanda ke da dalan shi ai ba zai wanda ke da dalan sa ai eh. ba za ka hana shi kasuwanci ba musamman abin da ya shafi kasuwa mai yiwuwa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi dai ah, harkokin kuɗi amma abin da aka yi a hukumance ne yarjejeniya na hukuma wanda ita hukuma ta san dalilin su ɗauki wannan ma'auni da tsakaninsu da ƙasar China din amma kowane irin mataki aka ɗauka shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa ai misali kamar ita dalar Amerika din eh. ana samar da ita ai tsakanin bankunan najeriya kuma lokaci da dama za ka gaba a samu a cikin bankunan najeriya eh. domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible trade da kuma visible akwai abubuwan da ba siyan su ake ba kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi eh, eh, eh, kasuwanci na ƙwararru mhm. wanda za a biya su su wani abu na ƙwarewa irin mm. waɗannan kuɗaɗen wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske kaga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe an ware shi don kasuwanci ne tsakanin 'yan kasuwa akan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba. Domin ka ɗauki wannan ma'auni mm. na na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma samar to hmm. kaga ma'auni ne na gana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati. To um, Malam Shau idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China muna kuma an batun abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China ka ce ana sayan abu muna so abubuwa da yawa daga China shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya? Eto eh China na siyan abubuwan da suka shafi solid minerals wato a ma'adinai da duwatsu waɗanda ake ake samar da su daga cikin ƙasa haka kuma takan sai abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai ƙasar China tana cikin wanda ta saya su zoko da su ƙaro da su da zoko da ƙaro da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su ke wani ɓangare na duniya akwai abubuwa da dama wanda 'yan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan ƙasar china tana siya domin idan ita ƙasar china ta siya takan koma sai wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da ƙasar china da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi eh, eh, abubuwan da yanzu ka taɓa Najeriya dai suke kasuwanci. Sorry, Malam Shehu, ka taɓa batun huluna. China na sayan huluna a Najeriya tana kai ta China. Ina jin su ne suke suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa. Eh abin da nake nufi shine eh. kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Najeriya aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake ake ake ake ake sarrafa ta domin kuma a kawo ta kasar a siyar da ita. To mu a to ya karya ba. Malam Shehu mu a Najeriya ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo nasu sayar suna karyawa mutane sana'ar su ce. Ba ganin haka? Eh, suna kwace ayyukan mutanen kasar ne to kwarai a wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Najeriya saboda ita China ba wai Najeriya kaɗai ba duk duniya tana sake ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da ƙwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar china shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin su tun daga rigan sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai haddari ne hadda rini ma rini wannan kasar china eh. tana kokarin ta ɓace a hannun mutane abinda suke gada kaka da kakanni ba ta kwace ta kwace domin domin yanzu sun sun kwace kayan da suka rona yawa a kano eh kwarai da gaske to an sa masana'antun mu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanin da suka shafi wato textile masana'antun textile industry gaba daya kuma su mutanen kasar china din sun fakke da dokoki ne na kasuwanci na duniya to amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a ƙasar china su kuma china dama ba yadda za mu yi ne ba ma najeriya kaɗai ba har amurka tana kuka da china a kan ɓace mata ayyukan da mutanen ta ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na daban idan ka ɗauka kawai batiri batir batir da ake sawa a tocila ko a sa a rediyo a saurari wannan program din eh. wanda ake kawo su daga china batir kawai in ka ɗauke shi wanda ake shigowa da shi kar ka koma kan rediyon da ake amfani da shi kar ka koma kan mp3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da ta kira a ƙasar china akwai biloniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga nigeria to kaga abun kulawa shine dole ne in an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin kasa a dawo da kere-kere a ga abun da ya kamata a yi wannan wannan kuma wani abu ne shi ko mataki na daban. To madala jama'a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai za idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. A madadin bakon namu Malam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti. Ni Salihu Gabra ke cewar a sha lafiya a kuma kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya. labarin da ta dauka jaridar daily trust ta ce rundunar 'yan sandan najeriya ta gayyaci shugaban majalisa dattijan najeriya bukola saraki domin ya amsa tambayoyi game da alakarsa da wasu 'yan fashi da suka kai hari a wasu bankuna da ke garin ofa a watan afrilu a jihar kwara gayyatar da rundunar 'yan sandan najeriya ta yi wa shugaban majalisa dattijan da ya biyo bayan zargin da wasu mutane biyar daga cikin 'yan fashin su goma sha biyar suka yi cewa suna da alaka da shugaban majalisar dattijan na najeriya kamar da kakakin rundunar 'yan sandan najeriya jimo moshud ya yi bayani ita kuwa a makaranta jaridar the nation daya daga cikin manyan labaran nata na da alaka ne da gayyatar da 'yan sanda suka yi shugaban majalisar dattijan najeriya inda ta ruwaito gwamnan jihar kwara adolfata fatah ahmed na musanta dangantakansa da 'yan fashin bankunan na garin ofa jaridar ta ce a wata sanarwa da kakakin gwamnan dr muhyiddin okorode ya fitar ya ce ko kaɗan gwamnan jihar ta kwara bai da masa masaniya ko alaka da 'yan fashin da ake zargi sai kuma jaridar da guardian jaridar kuma da troito cewa a yau ne sabon dokar harajin da shugaban kasa muhammadu buhari ya sanya wa hannu akan kamfanonin da ke sarrafa taba sigari da kuma barasa zai fara aiki jaridar da ta rawaito a watan maris ne ministan kudin najeriya mrs kemi adiosun ta ce an amince da samar da sabon haraji akan kamfanonin da ke samar da barasa da kuma sigari da sauran kayayyakin maye ita kuwa jaridar da son labarin ta ta ruwaito a jiya ne aka yi jana'izar tsohon alkalin alkalan kotun ɗaukar ƙara justice mustapha akambi wanda ya rasu a garin ilori a sakonsa na ta'aziyya da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya aiki wa iyalai da kuma gwamnatin jihar kwara kamar yadda jaridar ta ruwaito ya bayyana justice akambi a matsayin wani jangwarzo ta bangaren shari'a da kuma yaƙi da cin hanci da rasha ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan yaji jibrin murya amurka daga lagos Lagos. To sai kuma ra'ayoyin da kuke aiko mana. Assalamu alaikum warahmatullah. Lawali Alhaji Daimar Turba, alhaƙiƙanin gaskiya shi um, shekara uku na baba Buhari ya wanda ya kan mulki, alhaƙiƙanin gaskiya an samu shi gaba. Amma har yanzu ana da sauran zaman zulumi a ƙauyuka ma musamman ma na jihar Zamfara. Ina kira ga gwamnatin baba Buhari da yawa Allah ya kara tsoke bakin aljihu domin a kawo da dan shi musamman ma a jihar Zamfara. Assalamu alaikum sashen Hausa na murar Amerika suna na hali ba kori jeda. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sani shi a da jam'iyyar APC. Duk wasu waɗanda ke babatuwar rashin jam'iyyar nan ta dalilin sana su haka ga waɗannan kujerun. saboda haka ya kawo kwamiti na amintattu ko da waɗanda ba 'yan siyasa ne ba su zakulo mai abin da a kurakurai cikin apc domin ya yi gyara ya sani ma ya ta haihuwar da apc assalamu alaikum sahihin hausa na radio A, america mai magana hadi tsohon sarki daura da allah yana so ku ba ni dama domin in ba gwamnatin najeriya shawara a kan wani al'amari da yake faruwa musamman a ƙarƙashin wannan hukumar ta efcc kasancewar yanzu idan ka tsaya ka duba za ka ga cewa mutanen da ake kamawa waɗanda suka da laifi duka babu ɗan jam'iyya mai mulki kuma a cikin jam'iyyar nan mai mulki akwai masu laifi da yawa waɗanda ake zargin su da abubuwa amma idan kada an kama mutum to ya faɗawa gwamnati wata gaskiya ne. To yanzu kuma sai labarai a takaice. ministan tsaron ƙasar tunisia ya ce mutane 46 ne 'yanci rani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suka ciki ya a kudancin gabar tekun ƙasar hawa kuma mutane 67 ne jami'an da ke gadin gabar tekun suka ceto sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceto kuma 'yanci ranin su 'yan ƙasar tunisia ne da ma sauran 'yan wasu ƙasashe daban gwamnatocin kasashen duniya sun himmatu wajen karfafa yaƙi da cizon maciji wanda ya zama wata babban annoba da ke kashe mutane akalla kusan dubu tamanin a kowace shekara wani kudurin hukumar lafiya ta duniya wato who shine ya yunkura wajen inganta wannan yaƙi da cizon maciji da kuma kare shi tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa yanzu haka dai kasashe 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya ministan harkokin wajen kasar iran javad zarif ya bayyana janyewar da amurka ta yi daga cikin tawagar jejeniyar makamin nukiliyan da aka cimma da kasar a matsayin abin da ya saba masu haro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato uku kenan agogon ghana za mu sake dawo da wani sabon shirin da izinin allah idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata ko kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a yi zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma shafin hausa wato voahausa.com kenan yanzu madadin shiladin ibrahim ayawa da kuma john ellison da ya taya mu hada shirin sai solomon abu muhammadu lalo ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka abin nan washington dc salamu alaikum